To, a wannan jawabi ta na cewa bai yadda da yarjejeniya da aka yi na makamin nukiliya da ake zargin Iran tana sarrafawa ba wanda kuma yarjejeniya ce ake yi a gargashin majalisar ɗinkin duniya kuma manyan kasashen duniya da su aka yi wannan yarjejeniya yana ƙara fito da irin rudin da shi wannan shugaba na amerika yake kai ne a tarihin amurka ba a taɓa samun shugabanta ba wanda ya fito da irin harshen gaman da kasan take yi karara kamar wannan shugaba donald trump banda ma wannan na yarjejeniyar nukiliyar. a jawabin duka har ya yi maganan rashin yaddan amerika a akan yarjejeniyar mai yanayi wanda kuma ministansa na harkokin waje shi kuma ya faɗi wata maganan daban a kusan tun da ya zo abinda ministocinsa suke faɗe daban abinda shi kuma yake faɗe daban a kai ka ce dama bai ma san meye gwamnatin ba bai shirya karɓan gwamnatin ba ya zo ne kawai ya yi ta taɓargara To, dakta ganin wannan matsayi nashi, za iya cewa an samu rarrabuwar kawuna kenan tsakanin Amerika da manyan ƙawayenta ganin yadda sauran bangaren suka ce su suna nan akan wannan yarjejeniya? Eh kwarai da gaske a wannan ai babban sabani ne wanda kuma idan ya ci gaba shi ne zai zo ya ci Donald Trump ya kuma ci Amerika. A baya kusan duk matsayin da Amerika ta dauka shine manyan kasashen suke dauka musamman ma waɗanda suke kan kujerun dindindin na kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya to a wannan karo kaga kasan faransa ta ce su suna na akan wannan yarjejeniya kuma ya zama wajibi ne ya zama na an tsaya akan wannan yarjejeniya da wasu yarjejeniyoyin masu kama da wannan da za a yi saboda ai ita majalisar ɗinkin duniya an gina ta ne akan samar da zaman lafiya to muddin za a rike irin waɗannan yarjejeniya ana samun mutane irin su Trump suna zuwa suna yin fatali da ita to kokari ne irin wannan na a ci gaba da jefa kasan a cikin tashin hankali a cikin masifa da yaƙe-yaƙe. yau a daidai wannan lokaci da Amerika ke watsi da wannan yarjejeniya, ta yaya kasashe irin su Koriya ta Arewa za su ba da kai su zauna a tattauna da su bayan sun san cewa a ƙarshe Amerika za ta sake yin tsalle. Ai zancen wai a ce Koriya ta Arewa ta zauna ta yi wani yarjejeniya da ƙasan Amurka bai ma ta zo ba kwata-kwata ba zai yiwu ba kuma za a yi shi ba. Saboda me? Saboda wannan makamin da ita Koriya ta Arewa take aunawa ta ga karfinta yadda za ta nuna ma duniya cewa wanda ta ce mata kula za ta ce mai cas hakan shine daidai saboda ita ma amerika ta mallaki irin wannan makami zancen da ake yi yanzu har aka amerika ta jagoranci majalisar dinkin duniya aka samu koriya ta arewa takunkumi zancen da ake yanzu sojoji da makaman amerika yana nan a gefen koriya ta arewa ta mara ma koriya ta kudu ana a sayan soja a ruwan da ya wannan kasashe to ashe idan har za a ci gaba da yi ma koriya ta arewa irin wannan barazana ai ya zama wajibi ta ci gaba da ainihin auna wannan makami nata ta ce to mu ba fa a shirye muke saboda ai wata kasa ba ta bota kasa ba. Dr. Elhanu Muhammad mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode kwarai ya ji